kogi ne an fahimta in dai da gaske kake addini kuma da gaske kake karantar da mutane kuma ka nufi Allah ne eh, da wani abin ba wani matsala ba ne amma za ga wasu malaman da su zo su bayyana irin wannan yana masu wahala saboda tunanin cewa za a dauke su a matsayin gila wanda ba san me suke ba wanda hakikanin gaskiya ba haka ba ne shi irin wannan ma ƙara ɗaukaka mutum yake an fahimta domin mutane za su sa ƙara samun aminci da kai ba za ka gaya musu ƙarya ba ba kamar yadda wasu malamai suke tunanin bane kawai mutum ya zo ya fatawa ya juya an fa an gane kuma ni a koda yaushe idan na san ko wanda su filin ilimi wanda suka riga na shiga harkan karatu a matsayin su na manya to gaskiya in dai suna waje na kan miƙa musu abubuwan da ya kamata an fahimta ai domin wannan shine abin da ya shafi ladabi na ɗalibin ilimi wannan shine ladabin da malaman mu suka koya mana ina fata an gane wannan shine abin da na fahimta dangane da abubuwa da aka wancan fatawa da malai bada kun jita ina fata an gane eh, kuma shi <clears throat> malam haifan ya bada fatawa akan yadda ya kawo harshen dabo ya dauki a yadda na fahimta ya dauki juma'a a matsayin wajiba ne domin ka sa akwai suke daukan wankan juma'a kai a matsayin wa a matsayin wajibi to duka dai abubuwa ne wanda yake ba na rikici sosai ba matsala ce ta manyan malamai mu dai kananan malamai ba za mu ce komai ba Allah ya saka musu da alheri baki daya sannan alhamdulillah muna fatan alheri zuwa ga mutane da yawa da yawa da yawa wanda ba za su lissafu ba wanda muka sani da wanda mu sani ba musamman fatan alheri zuwa ga 'yan kwamitin masallacin nan awwalan Allah subhanahu ta'ala ya saka musu da alheri kokarin da suke yi na kan fada ko da yaushe cewa zai wuya ka je ka samu masallacin da suke da tsari yan kwamiti kamar wannan masallacin wasu gurin za ka je ka samu su da rubin gimu kala-kala ya hana wajen ci gaba amma nan Allah subhanahu ta'ala ya tsare abubuwa na tafiya yadda ya kamata Allah ya kara tsare mana su ya kuma kara haɗa kansu baki daya sannan abu na biyu a bayan Allah kamar yadda satin da ya gabata mai maganan cewa za mu sayi laptop kuma ya faɗa cewa ga mutane sun tattaimaka da kuɗaɗe domin awa a sayi laptop din nan ikon Allah Allah subhanahu wa ta'ala majiriko ne wallahi lokacin da muke kokarin hada kullun laptop din nan a lokacin da muke son abin abin bai samu ba abin da ya kawo wannan na yi bidiyo nake faɗi ma mutane cewa alhamdulillah jama'a mun gode da taimakon da kuka yi amma kuɗin ba su kai ba allah ya saka da alheri amma an samu wanda ya cika iyakan abin da na faɗa ke a ce to kuma na ce wayanda suka taimaka a baya allah ya saka musu da alheri to shi kenan mutane a wannan kaman an musu allura suka dinga neman namba na dan allah a bamu namba ma wani ma har bidiyo ya yi a youtube yana da hoto na yana neman ana cigiya na wannan akwai wata ajiya daga saudiya tana so a ba da abinci ko mata wannan malamin tana bin karatun shi tana amfana eh, akwai sako da take so ta bayar alhamdulillah na mutane suka yi ta kira na da inda na san da wanda na san da wanda ba sani ba kira a waya ana fa neman ka na ce toni ni yake neman na ce ni ba na ba abin da na yi na shiga youtube aka ce min ka shiga ka duba shafin wani ana ce mishi akarami mai tilawa tv sai daga shafin na gane na gane malamin yana yawan program a youtube ya sa namban shi yana bai tuntuba na sai na ɗauki namban sai na kira shi sai ke gaya mun ah, wata ce ta bada cigiya kai na tana so ta taimaka ita ma da nata gudunmawa ya ce ba matsala ga wannan sannan ah, akwai wasu da dama wanda su ma sun taimaka kamar yadda gaya muku akwai wanda ya bada dubu ɗari cash ya bada a yi siya kwamfuta ikon allah wallahi ranar da zan aika a kawo mana kwamfuta daga lagos da safe naira dubu ɗari da hamsin muna ta neman wanda muke so ko ba ma so mu samu wanda zai ba mu matsala saboda kaga yanzu karatun da ake na baya fa saboda rashin kwamfutan nan in mun yi karatu sai dai a yanki inda ake iya yanka na sako sai a goge sauran wallahi shine abin da ake yi sai dai mu yanki saboda ba inda za mu aje shi yayi nauyi sannan abubuwan da muke da su sun ciccika to shi na ga ya kamata lalle labudda a samu wato ainihin kayan aiki in ba haka ba nan gaba za a iya samun ko kila wani gidan tv ko na abin da ake bukata za a bukaci complete mu. to akwai matsala idan aka zo zai zama akwai jidali wala ranar 150 haka muka yi da wanda zai kawo kwafutan na ce sa a mota sai ga kiran sakatare salisu bello da safe ya ce ga eh, sheik nuru khalid ya kira shi ya ce don allah a gaya min akwai limamin area malam yahaya al wani ya ba da laptop gata a bani gata kuma wannan da kake ganin ta babba ne domin za ta mara da abin da muke so ga suna asus kowa ya santa ga ta nan kai ka santa sabuwa ne ga akwalinta aka ba mu ita ha'a to sai na tashi sai na kira shi wancan na can lagos na ce ya dakata tukunna sai muka hau mota ni da malam ahmad da sakatare muka je muka je can cikin gari muka je masallacin ba mu same shi ba muka ci to a ba mu nan bai shi muka sami mamban shi muka kira shi sai ya ce yana zon 6 can makarantansa muka je muka same shi ya girmama mu sosai malam Yahaya Ayyolabi Aisha shi ma ya daɗe yana nema na kawai sai dalili sai ya kawo to alhamdulillah muka je karrama mu ce ga sako ya ce a dan dauki hoto saboda shi wanda ya ba da sako ya tabbatar da ya isa muka ɗauki hoto shi kenan aka zo aka aka daddawo muka dawo ga ta nan ana aiki da ita na kira duk wanda suka musamman wanda ya ba da dubu ɗari na ce to kai kuma ya za a yi mai maka da kudinka sai ca a yi wani abin da shi kun fahimta wannan duka yana daga cikin alheran da allah ya samu wannan tafiya wannan alama ce ta taimakon allah da kuma yadda da wa yadda da wannan tafiyar da allah subhanahu wata'ala ya kawo mishi wa ya kawo doki ga waya da maka karasa ya ga nan wasu sun gana da waya biyu kai ka ba mu da yaman nace duka suna da amfani duka wai a ba su daya nace duka suna da amfani Kar ka gana rike wannan ne nawa wannan ba na bane na da'awa ne shi yasa gashi nan ko layi na da nake kira ba shi a ciki kawai abin da ake iya daukan karatun ne da shi an fahimta ya to Allah ya saka ma nan mutane da alheri sannan daɗin da ƙari shi wannan alhaji abdurrahman da ya bada naira dubu ɗari a shekarar laptop nan ya fahimci muna da kishirwar littafai ba na gaya mishi bane amma ya fahimci haka sai ce gaya mishi duk littafan da ya san suna da mahimmanci a na. a gaya mai kuɗin zai turo a siya kaga daga ciki akwai fatahul bari mu ba mu da shi wasu littafai dai majmu'ul fatawa duka na rubuta su kuma Allah ya yadda daga nan zuwa ran asabar za a ba mu kuɗin zan tura mishi da farashin shi kuma zai tura kuɗi a siya a ci gaba da aikin yakan bida'a da kafirci hmm. irin wayannan mutanen muke so jama'a kun fahimci wani abin wala irin wayannan mutanen muke so wanda za su ba da dukiyarsu mu mai ta jihadin ta fuskan ba da ilimin su kuma su ta taimakawa da dukiyar nasu wallahi mala irin su ake bukata amma a cikin su qilla kalila yan kadan ne shi wanda ya bada wannan hayo ban san shi ba wanda ya bada wannan kwabo ban san shi ba kuma na na ne min san shi amma ban ma san shi ba ma bare in mashi godiya wallahi ban san shi ba saboda haka wannan abu da mutane suka yi da wannan alheri da aka zo aka yi wallahi wannan abin Allah yana nan yana kallo kuma ya karba insha Allah Allah muke roƙo ya saka musu da alheri yawaita mana irinsu ya ƙara kuma ɗaukaka wannan tafiya malam yahaya aliyulawi limamin area 10 na juma'a ga masallacin shiga ofishin wannan kandido ya yi marmarin dama ya haɗu saboda a haɗa hannu a harkar da'awa yana da manufa mai kyau na kuma ce mishi insha Allahu mu kuma ba za mu yi ƙasa a guyo ba za mu haɗa hannu domin a ci gaba da da'awa a cikin garin Abuja insha Allahu mu ba mu sa neman kuɗi ko wani abu a'a muna yin aiki ma Allah ne Allah yake mana namu akwai wanda an yi zo da tafiyan nan da su da dadewa suka watsa? suka ce ba za su yi a lokacin da tafiyan ke bukatan mataimaki wala da suka watsa amma yanzu Allah yana nuna musu mu'ujizarsa da girmansa da buwayarsa cewa tafiyar ba zai mutu ba kuma sun ga ci gaban da ake samu alhamdulillah ba alfahari ba iyawan bane iyawan Allah ne ba komai namu a ciki wala Allah ne ke yi kuma mun gode masa Allah baya ba ba masu imani kunya kuma Allah ya fitar da mu kunya Allah ya fitar da mabiyanmu da kunya domin an tabbata cewa lalle akwai masu taimakon Sheikh Muhammad Nuru Khalid naji har gidansa ni da dalibai mun je mun mushi godiya ta sanadiyyan abin ya biyowa ta hannunsa jama'an fahimci abin saboda haka tunanin da wasu kuma suke yi a kanmu daban ne da mu yadda muke an fahimta wasu za ga suna tunanin ai malin yana da tsama da Sheikh Nura Khalid ba wata tsama matsala ce kawai ta akida an fahimta matsala ce kawai ta karantarwa kowa da fahimtansa nashi daban namu daban saboda haka mun je kuma mun gaisa mun tattauna kuma kan matsalolin ƙasar nan wanda ra'ayoyinmu game da matsalolin ƙasar nan ya zo ɗaya ya kuma ba da shawari kan inda ya kamata a fuska kuma mun ji mun karɓa jama'an fahimci wannan abin da kyau haka wasu jahilai daga cikin wawaye da suke rura wutan fadar su ne ke da matsala ba muke da matsala ba su ke da matsala ba muke da matsala ba da haka suna nan su ke rura wutan fadan ai kaza kaza kaza to gata mun je gidan kuma ya karbe mu hannu bibbi ya karrama mu Allah ya saka masa da alheri Allah ya saka masa da alheri Allah ya sa tafiyar ta zama ɗaya ta zama manufa ɗaya Allah ya ƙara ɗaukaka sunna da sunna da addinin musulunci baki ɗaya Allah ka wulakanta wanda yake so to ta addini